Wannan shi ne karo na uku da tsofaffin sanatoci daga jumhuriya na biyu zuwa jumhuriya na hudu a ƙarƙashin sanata Bashir Lado za su yi irin wannan taron a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda suka sha alwashin haɗa kan masu ruwa da tsaki don tabbatar da fitowar sanata Godswill Apabio da sanata Barau Jibrin a matsayin shugaban majalisar dattawa da mataimakinsa a majalisa ta goma. Shugaban tawagar sanata Bashir Lado ya yi ƙarin bayani cewa. Dama dalilin wannan taron shi ne mu ƙara nuna wa 'yan uwanmu cewa ita jam'iyyar nan ita ce uwa ita ce uba kuma a dalilin jam'iyyar nan duk muka zo inda muke yau saboda haka yau idan jam'iyya ta fito ta ba da umarni to yana da kyau mu bi umarnin jam'iyya ko da wannan abin da jam'iyya take so ko da ba shi ne zai yi wa kowa daɗi ba amma da ike iyaye ne shugabanci ne na jam'iyya kuma jam'iyyar nan ita ta haifar da shugabancin nan yana da kyau shi sa muka haɗu muka ƙara kira ga 'yan uwanmu wanda suka fito neman wa'annan kujeru ɗaya cikin 'ya'yan jam'iyyar kuma wanda ya sauka daga neman mukamin shugaban majalisar dattawa saboda ya fito daga jihar da mataimakin shugaban ƙasa ya fito Sanata Muhammad Alin Dume ya yadda cewa jam'iyya ce kan gaba a harkar majalisa kuma ya fi ganinsa a hanya da za ta tabbatar da zaman lafiya a ƙasar. Tun da jam'iyya ta fito ƙarara, kuma banda haka kamar na Senate majalisar dattawa, an yi shi ne bisa adalci da kyautatawa don kar a cutar da kowane ɓangaren ƙasan. Kuma fi sabilillahi tun da mu a zaman mu musulmai a bisa addinance muna da president muna da vice president kamata ya yi na uku na ƙasa ya zamanto minista ne kuma ya zamanto daga kudu to kuma abin da kenan shi shugaban kasa ya ba da shawaran a yi kuma shi a fabio da aka da baro da aka zaba su jagorci wannan tafiyan suna da experience da abubuwan da yake bukata na tafiyar da jami'an sauran kuma ba su da shi ba na so na kama sunan mutane amma ba su da kwarewa ba su da cancanta To kowane mataki taron ya ɗauka na ganin an samu nasarar tsayar da waɗanda jam'iyya ke so, Sanata Bashir Lado ya yi ƙarin haske. A yau a cikin shawarorin da muka yanke shine za a kafa kwamiti na dattijai na iyayen al'umma da na tsofaffin sanatoci wanda za su je wurin wani wanda suka fito takarkarin nan domin su nemi alfarma a roƙe su kan cewa a yi haƙuri kar mu zo mu faɗa 'yar gidan jiya wato kuskuren da aka samu a kwanan baya ko kuma kanshi a waccan gwamnati da ta wuce inda aka zo aka samu dalilin rashin jituwa har aka zo aka samu wani bangare ya zo ya kafa shugabanci. Abin jira a gani shine ko wannan mataki zai tasiri a batun zaben shugabannin majalisar dokokin kasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.